Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Alhamis, sha shida ga watan Ramadan, hijira Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai, wanda ya daidai da biyar ga watan Maris shekara ta shida. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi. wanda baya neman komi a gurin kowa cikin ni'imar Allah da dasa da wasa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam sadu ala rahma Allah ka hada mu da shi a gidan aljanna daga nan masatul islah dan dutse nuro turin wadan zaria jihar kaduna da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha shida a wannan shekara kuma tafsirinmu na sha shida a wannan sura mai albarka suratul an'am gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana tambaya game da wasu surori ake karantawa a rakatayil fajiri waɗannan rako'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kirari da khairun minad duniya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi musulmi yana da daman ɗayan uku a wajen rakatan alfajiri ko dai raka a farko ya karanta fatiha da ƙuliya raka'a ta biyu fatiha da ƙulhu wallahu ko kuma raka'a ta farko ya karanta fatiha da faɗin Allah ta'ala ƙulu amanna billahi wa ma ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa al wa ma musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun raka'a ta biyu qul ta'alu atlu raka'a ta biyu cikin ali imrana qul amanna billahi wa ma ba ita ita ba ga karshen ta ya kare da muslimuna na bakara qulu amanna billahi nabi kuma qul ta'alu قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ba ita ba ce ce Musa wa Isa wan nabiyuna rabbim la nufarriqu na gane wace kake so ka kawo ba wanda ta kama da Ali Imran ah, ta bakara ba ba ita bace a shahide akwai wata aya cikin soto Ali Imran annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta ta farko dai qulu amanna billahi ta biyu kuma cikin Ali Imran take ta dauke mu idan Allah ya sa tana zan ambata daga bayan insha Allah wani yana tambaya game da hukuncin mutum Yayi shafa'i da wuturi kuma cikin dare ya tashi ya yi nafilfili ya halasta ko bai halasta ba ya halasta malamai sun yi zantuttuka game da yin nafila bayan gama shafa'i da wuturi abu mafi sauki shine bayan liman ya yi shafa'i da wuturi cikin dare in ka tashi ka tashi ka yi nafila amma kar ka yi wuturi annabi ya ce ba a wuturi biyu a dare ɗaya ba a wuturi biyu a dare ɗaya amma idan da liman ka yi sallah aka sallar sallah Ku babu laifi in ka tashi kawai kai wata ibadar kamar zikiri karatu alqur'ani da istighfari da makamantansu amma idan kana sha'awar kuma nafila babu laifi kai nafilar amma dai kar kai wuce wani yana tambaya hukuncin sanya brush ko kuma amfani da brush da kuma fesa turare alhali mutum yana azumin ramadana babu laifi mutum yayi brush da makilin yana azumi domin idan ka yi brush da makilin ai ba shagewa kake ba zubarwa kake da haka malamai musulunci wanda suka zo zamanin brush da makilin sun ce brush da makilin baya bata azumi game da fesa turare ma baya ke bata azumi amma dai da mutum zai bari da daddare to da hakan ya fi. amma idan kai da ranakun azumin ka yayi ba abin da ya samu azumin ka wannan shi kuma yana fama da mura to yana yin kaki wani lokaci yana haɗewa to mene hukuncin abin da yake haɗewa na kaki ko majina ko miyau yana cikin rababana yawa kuliya ahalul kitabi ta'alau ila kalimatin wacce tambayar surorin da ake karantawa a kata da fajiri kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina arka ta farko raka ta biyu kuliya ahalul kitabi تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ديك ذا كرشن سو يا قاري دا مسلمون ني ديا بقره ديا آل إمرانا tambaya mu ta karshe yana tambaya mutumin da yake azumi yake haɗe miyau ko abin da ya kamanci wannan yana azumi malamai sun ce an yi rangwame kana azumi ka haɗe miyau ko kaki ko makamantan wannan amma dai da za ka zubar shi ya fi dacewa Allah ka gafarta mana Nomban da mutum zai aiko da tambaya 070-4719-2621 zan mai meta 070-4719-2621 Allah ya taimake mu akwai ɗaya daga cikin yawa da ya kamata mu sa shi addu'a shine malam Kabiru na nan gidan Alhaji na mata waya karama da muke amfani da ita saboda turo tambaya a gurin shi muka siya an je za a bashi kuɗin ya ce ya yi wakafin tafi kamar muna roƙon Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya haɓaka dukiyar shi da arzikinsa uwa da uba da suka rasu Allah ka gafarta musu idan mutum mutum Allah ka sa mu cika da imani kun ba mu gushe ba muna jawo hankalin mutane da wanda yake da damar taimakon marayu ko kuma taimakon wannan gini da muka sa a gaba har yanzu kofa a buɗe take abin da ya shafi wannan ginin abinda muke nema kusan miliyan shida amma zuwa yanzu muna da miliyan ɗaya da dubu goma sha bakwai so Allah ya saka ma duk wanda suka taimaka da gidan aljanna account ɗin da ake amfani da shi shine JIS ba double zero double one 20 17 13 Jadis Bank Al-Islah Foundation for Social Development haka nan tallafin marayu duk wanda Allah ya bashi iko ya kawo an fi son sabo inan kayan sawa ne ko kuma abin da ya shafi kula da takalmi da hijabi da sarka da makamantan wannan Allah ya ba kowa ikon taimakawa alaramma za mu tashi aya ta 37 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دار في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون na ajiya Allah ta'ala ya yi rarrashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da ƙaryata shi da kafire suka yi kuma Allah ta'ala ya nuna ma manzon Allah ba kai shi farau ba duka annabawan da suka zo kafin shi an ƙaryata su an musguna musu an gaya musu bakar magana da haka hujjojin da annabi ya zo da shi suka ƙaryata ya damu sai Allah ya ce mai to idan damuwarka ta yi yawa saboda bujirewar da suka yi maka don ka samu dama ka shiga cikin ƙasa ka zo musu da wata aya ko ka hau sama ka zo musu da aya in Allah ya ga dama zai shiryar da su da haka in kaga mutum bai shiryu ba Allah ne bai nufa zai shiryu ba kai dai yi iya iya wanka ka ɗauki matakin shiryar da shi domin ita shirya kala biyu ne akwai hidayatul irshad akwai hidayatul tawfiq kuna tare da ni hidayatul irshad shine ka shiryar da mutum ka nuna mishi hanya kayi kaza kayi kaza kayi kaza to kayi naka hidayatul tawfiq ya hawa hanyar yayi aiki da ita kuma wannan ba naka bane na Allah amma wa illa inda wa'azi yana sa a zama na kirki ai da 'yan Najeriya sun fi kowa zama mutanen kirki domin duk duniya ku ji wannan magana da kyau duk duniya da wahala ka samu ƙasa gurin kamar Najeriya wajen wa'azi yanzu irin wannan tafsirin baka suka yi shi a Saudiya ba baka isa ba sai an baka lasisi sai an kirga mutanen da za su zo karfe nawa za a fara karfe nawa za a tashi me za a faɗa me za a faɗa saboda su suna tsare-tsare to mu wani lokaci rashin tsari ma yana taimakon mu a Najeriya domin ana da yancin da za a isar da saƙon Allah duk da rashin yancin wato rashin tsarin illa ne to amma kuma yana da nashi amfanin wani lokaci da haka babu wata aya a cikin alkur'ani babu ita wacce ba fasara ta ba an fasara ta da turanci da larabci da yarbanci da inyamuranci da nufanci duk yaren da ka sani a Najeriya in dai akwai musulmi a cikin wannan yaren to an fasara musu Qur'ani baki daya kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi abu dawud da sa'i ibn majah hadda muwadda da ƙananan littattafai babu wani littafi a Najeriya face a sauke shi in baka ji wani ba ka ji wani bangare amma bai san yan Najeriya ko ya zama mutumin kirki ba domin shirya ta Allah ne Allah shi yake shiryar da wanda yake so ke ma a matsayin ki na uwa zaki ce ma yake ki yi kaza ki bar kaza ki daina kula samari ki daina Dauko rigima ki daina cin bashi ki daina zuwa gidan ƙawaye ki daina eh, wato eh, fita kina yawace yawace kin shirya da aiki ta abin kirki amma ta zama mutuniyar kirki kuma ba aikin ki bane aikin waye aikin Allah ne to shine Allah ta'ala ya ci gaba da rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi inna ma yastajibu alladhina yasma'una babu fa waɗanda suke amsa kiranka ya kai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai waɗanda suke sauraron wa'azinka don su fahimta yanzu ba tafsiri muka zo yi ba wata tsakaninta da Allah ta zo ne ta ji me Allah yake so a yi ta yi me Allah yake so a bari ta bari da aka duk wa'azin da aka yi yasma'un suna ji akwai wanda ita abin da ya kawo ta zubin adashi wallahi duk wa'azin da ake ko a jikinta bata ma san me ake cewa hankalinta ma baya gurin wata abin da ya kawo ta kayan siyarwanta ta kawo kaya kenan duk wa'azin da za a yi bata ma san me ake cewa wata abin da ya kawo ta siyan kaya so da guraren tafsiri sun zama wasu ƙananan kasuwanni za ka ga kayan miya za ka ga takalma za ka ga kayan sawa za ka ga turare duk gashi nan muna wuce ku a waje ba laifi ba ne ku kawo kayan siyarwa ba laifi ba ne ku sai kayan siyarwa asali har addu'a muke muku masu kayan siyarwa ko to amma abin muke cewa an kuka zo tafsiri ku haɗa biyu ku haɗa nawa kuna kasuwanci ko kuna me kuna jin wa'azi kuma kar ya zama ba za ku zo gurin wa'azi ba sai za ku kawo kayan siyarwa duk ranar da ba za ku kasa kaya ba don za a shekara ɗari ana wa'azi ba za ku je ba to ana jin tsoron kar ku fada cikin irin waɗannan Allah ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un a inna ma yastajibu li da'watika ya Muhammad ai waɗanda suke amsa kiranka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam to alladhina yasma'una ay man ya'il kalama bi kalbihi wa yafhamuhu shine mutumin da yake kiyaye magana da zuciyar shi kuma ya fahimta fayanqadu laka sai ya dukar da kanshi gare ka ya ji mai ka faɗa ya aiki da shi amma duk wanda yake zuwa gurin tafsiri hankalin shi baya gurin kuna gane wa? to ba abinda wannan tafsirin zai canza mai ai akwai gurin da suke yin tafsiri duk zama ɗaya a izifi ɗaya ko izifi biyu wannan gaskiya ya saba ma manufar tafsirin alkur'ani haka za ka ji ana tafsirin bayan nan yanzu yi mulani da ke sauraron ga, ka kudan Allah ne za ka gani ana kawai ana ba ni baki in ba ka fassara iyayenmu ne malamanmu ne su suke yin wannan abin amma ya muka iya dole mun fi kishin Allah da su duk da an ce wai kusan mu a nan Zariya akwai masallacin da ake sauke ƙurani da Ramadana fa Kullum sai an izifi biyu tafsiri izifi biyu fa ko wururururu wai wai shehu ɗan fodiyo ne wai ce in dai ana sauke Alƙur'ani da tafsirin shi a Ramadana wai Zariya ba za ta rabu da malamai ba haka mu dai dattawa suka gaya mana da aka za ga ana irin wannan tafsirin fafar alhamdulillah da alamin wala ta tabbata ga Allah ubangiji ta da ga rahman rahim rahma mai jin kai ba da yau min da kira na ta la la la la ba haka ba haka kamata tafsiri ya zama ba ba haka ya kamata tafsiri ya zama ba fashin baki ake yi a yi fassara tadabbaru ayati Allah ta'ala bai saukar da alqur'ani ko a karanta ba dan me Allah ya saukar da alqur'ani ala rahma kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab Allah ya ce kitabun wani irin katafara littafi ne alqur'ani anzalnahu ilayka mun saukar maka da shi kai ya annabi Muhammad mubarakun mai albarka aya ɗaya aya ɗaya sai ta canza rayuwar ɗan adam ba yawan ake kallo ba albarka ƙur'ani yake da shi ai na faɗa a gurin tafsirin maza jiya bayan na gama wannan tafsirin na mata a jiya ina ofis sai ga wani yaro ya faɗo mu ina karatu ko sai ya faɗo har ji so malam gurinka da zo na ce to sannan ruwa me ke tafa da kai ya ce na zo ne in gaya maka ya ce mene ya ce malam ka gani na ce na ganka ya ce baya sallah baya azumi ya rena koshi ya rena manya kuma yana sata kuma yana shaye-shaye kuma yana sai da kayan shaye-shaye wallahi shi ya gaya min da sai da na rubuta sai da na rubuta domin da ya gaya min sai na ɗauka wasa ne sai ce maimaita maimaita mai ta ƙungar shi ko sai da ya jero min abu takwas baya sallah baya azumi baya girmama kowa yana sace-sace bai jin maganar mahaifiyarsa baya zuwa makaranta yana sai da kayan shaye-shaye ta ci a to yanzu ya kawo ka guri nan sai ya ce na zo ka yi min wa'azi ka yi min nasiha sai ce a sai wazi ka gama jin wazi Tun da har ka zo ka san dai waɗannan abubuwan ba su da kyau na ce to ya aka yi yanzu ka je a yi maka wazi ya ce wallahi malam tafsirin kaɗai na ji hankali na ya tashi shi yasa wallahi nasu me nake son nuna muku ɗaya ya ji Allah ya amfani shi da haka ba wai sai an yi da yawa abu ɗaya in Allah ya ga dama sai shiryar da mutum na ce to yanzu da ta ji wa'azin ka daina ya ce na daina duk abin da na gaya maka sauran abu ɗaya shi ya rage na ce mene ya ce sata ita ta ita ta rage ita ma ɗaya rage in yi daga nan na daina wai sata ya rage ita ma nawa zai yi daga ɗaya kuma ya daina za ku sha mamaki kun ga malamai da lauyoyi suna ganin abubuwa suna jin abubuwa sai ce to ita satar da ta rage wace ce ya ce wallahi ina so in je gidan wana ne in sato buhun shinkafa Cha, to me isa sai gidan wanka za ka je ka sato buhun shinkafa ya ce wallahi malam baya taimako na duk abin na je neme magana sai ce mun dan iska tabka bani guri to shi yasa nake so in yi ta karshe a gidan shi na ce to don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri karka da ya ce ai an gama ba dai ka ce karin je ba na ce na ce ce ce wallahi ba zan je ba ba dai ka ce min karin yi ban ce ce eh, wallahi ba zan yi to ka ga yanzu ana nan dan wannan tattaunawan da muka yi da yaron nan kwakwalwata ta bude abubuwa da yawa na farko karkare na wa'azi ga ni ko da nake wa'azi ban san shi ba ba da shi nake ba amma kuma Allah ya jefa zuciyar wa'azin a cikin zuciyarsu kaji na ɗaya? na biyu idan kai babba ne ka jawo na ƙasa da kai ko kuma na ƙasa ku da biyayya a ɗabi'a ɗan uwanka duk duniya shi yanzu da yake cewa bai san shi wallahi ba bai da masoyi kamar shi bakin ciki yake yi halin da yake ciki kisa ya watsi da shi Da haka ku kuma ya yi ku yi haƙuri da su ku kuma ƙanana ku yi biyayya abu na uku karka cire tsammani daga shirya yanzu abubuwan da ya shiryo ya jefo ya jero yanzu wannan mai bambanci shi da ɗan. Kaka ga mutum yana sata amma ba ya shaye-shaye Kaka ga mutum yana shaye-shaye amma kuma yana sallah kuna ganewa kakan ga mutum ya bai ganin mutuncin kowa amma yana girmama uwarsa to shi wannan dai ya tara duka amma kuma ga shi Allah ya shiryar da shi abu na gaba idan aka zo wa'azi a daina yin wa'azi fafar fafar fafar fafar fafar mun uslubin mu a wa'azi ni tafsiri nake tafsiri mawdu'i wani lokaci sai mu tafsiri aya ɗaya. abin da muke bukata a gano ta a shiga lungu da samu amma yanzu ka yi karatu har farfar ba me za a gani in za a sauki ƙwar'ani so ɗari me za a canza ba za a canza komai akan haka ba iyayenmu da suke wannan abin ba mu rena ku ba Allah ya shirya da mutane da yawa sanadiyar wannan karatun ba ma inkari amma mu abin da muke so fa'idar ta faɗaɗa alherin ya tambatsa saƙon ya kai ko'ina nasiha ce da shugabanni da malamai da jagorori don Allah a gyara wanda kuma shi haka ne uslubin shi shikenan akwai da su kuma daidai ne da su yanzu wannan karatun za a yi ba malamai ne wanda ya san fasara Qur'ani yana da ido a Qur'ani to shi yake da bukata mai tarjuma furfurfurfun kawai ana tuna mai ana tuna mai ana tuna mai amma a ramadana karatun da jahili yake saurare malami yake saurare ɗan daudu yake saurare karuwa take saurare ɓarawo yake saurare kidnafa yake saurare na rantse muku da Allah kidnafa suna sauraron tafsiri to idan ka zo kana wazi far far far far far far ba ka taɓa su za su bari ko aya ta sauka akan mushrikai sai ka zo kana fasa ta akan mushrikan ƙuraishawa kamar yanzu ba ta aiki ta gama aiki ba haka ake ba kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati tadabburi ake bukatu shi mai wa'azi ana so in ya tashi ya take mutane amma ne duka dukan zuciya ka faɗi maganar da kai tsaye za ta shiga zuciyar mutum to ta haka za ka canza shi inna ma yastajibu alladhina yasma'un waɗanda suke amsa kiranka ya kai annabi Muhammad su ne allabi ne ya sama'una waɗanda suke saurare-saurare na fahimta. Walmauta amma matattu, su haye matattu wanda suke zuwa wurin wa'azi amma hankalinsu baya wurin wa'azi da Allah ya tambaye ku yanzu idan ka je ka tara duwatsu da faskare da robobi da ƙarafa da rodi da bulo da yashi da siminti sai kai musu tafsirin fatiha rodi zai canza ya shi fa, bulo fa matacce ina mai rantsa muku da Allah yadda kasan in kai ma dutse wa'azi ba abin da zai canza haka wani mai zuwa wa'azi yake baya ya canza da komai don bai da bambanci da matacce zuciyar ta mutu baya tare da mai wa'azi shi kawai ya dai zo ne amma masu zuwa tafsiri kuma kala uku ne akwai wanda yake zuwa tafsiri ta abudan kamar karatun mata mafi yawancin mata karatun su Za ka ji an ce an tafi islamiyya sai kaga tsohuwa ta tafi da bulugul marami da riyadu salihina da ƙur'ani, da alari amma idan aka je aka buɗe bulugul marami ba san inda ake karantawa ita kawai ibada ta ɗauka ta gane oho ba ta gane ba oho an yi wazi mai zafi oho an yi mai sanyi oho ita dai zuwa wurin ibada ke sa za ga mata sun shekara arba'in suna karatu ba su zama malamai ba da wasu masu karatu ba ne wai don su zama malamai su sun ɗauka ibada ne sun je masallaci sun yi sallah za a ba su lada sun je makaranta ba su lada to wannan su kuma kashin su daban akwai wanda shi kuma in ya zo karatu yana zuwa karatu ne a ce kaza ba daidai bai ji ya gyara sawa'un ya gane ko bai gane ba da haka wadancan na farko da suka ɗauki zuwa karatu ibada abu ne mai sauƙi mutum ya zo karatu ana karatu yana bacci ba dai ya zo ba an ɗauki sunan shi an biya shi ladan shi ya ƙari mutum na biyu zai zo a matsayin ibada ko da bai gane karatu amma yana jin wa'azi to wanda shi ya ci riba kuna ganewa ko ba ku san surar ba ko ba ku san gurin ba ko ba ku iya larabcin ma aka ce ku yi ku yi aka ce ku bari ku bari wanda ya asara shi ne wanda ya zo wurin wa'azi kawai don wata manufa mara kyau ko ya cutar ko kuma ne kawai ya wani abu wanda shi duniya ce a gaban shi to wannan bai da bambanci da matacci inma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta su kuma matattu wa ma'ana waɗanda zukatansu suka mutu ma'ana ba sa ji kenan ya Allah? ranar tashin alkiyama Allah zai tayar da su a gaban shi thumma ilayhi yurja'una sannan koma makoma a gurin Allah take wa amma haula'il kuffaru almuriduna anka amma wadancan kafiran masu kauda kai gare ka ya muhammadu ya kai annabi muhammad hum amwatul qulubi to masu matattan zuciya ne akwai kafiran da suke jin wa'azin annabi amma zuciyarsu a mace take akwai musulmai masu jin wa'azi amma zuciyarsu a mace take fala turja minhum istijabatu Allah ya ce karkai tsammanin za su za su amsa ko su gyara ba su gyara Kamautar kamautal ajsad kamar mutum da ya mutu gangan jiki in ya mutu duk magana zai ba zai amfani ba wa sayukhrijuhum Allah ta'ala min quburihim da sannan Allah ta'ala zai fito da su daga cikin kaburrukan su jami'an gaba da yawan kiyamati summa na ilayhi mujazatihim za Allah zai mai da su zuwa gare shi da ma kowa sakamako Allah ka sa aka je wajen sakamako mu samu babban rabu alaramma me Allah ya ce wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbi hmm. qul inna allaha qadirun ala ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون الله تعالى وقالوا mushrikai masu ƙaryata manzon Allah suka ce laula nuzila alayhi ayatun min rabbi inda annabi annabin gaskiya ne mai isa ba aiko aka saukar mushi da wata aya daga gurin ubangijinsa ba ai wa qala al mushrikuuna bin rasuli Mushirikai masu karyata manzon Allah suna faɗa. ina inadan wa ta'annutan saboda tsaurin kai da ta'annuti halla unzila ala muhammadin burhanun mai isa ba aiko manzon Allah da wani hujja ba wa alamatun min indi rabbih da wata alama daga gurin ubangijinsa تدل على صدقه وصحة رسالته wannan alamar za ta nuna annaba annabin gaskiya ne kuma saƙon da ya zo da shi ingantacce ne bima la laysa fil haqqi ma'aha wacce a cikin ta babu wata gaskiya tare da ita ma'ana bayan abinda annabi ya zo shi to ai ko annabi da wata aya ko wata mu'jiza abinda kwakwalwa ba ta iya ganewa ba misali annabi Musa Allah ya bashi mu'jiza ko me mujizar annabi Musa sanda idan ya jefar da ita za ta zama mai maciji to banda sandar kawai Allah ba annabi Musa tis'a ayatin ce. ayoyi guda tara bayyanannu annabi Isa Allah ya bashi mujiza yana warkar da kuturu da makawo da bebe kai yana raye da matacce ma da izinin Allah to wai sai suke cewa inda annabi annabin gaskiya ne me yasa ba a turo shi da wata mu'jiza ba wanda za ta karfafi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa cikin suratul isra'i Allah ta'ala ya ga mana sun ce ba za su taba yin imani ba me suka ce ala rabba وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نعم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا نعم أو تسقط السماء كما زال زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نعم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فالكية تبتر معنا إن كان نمان إينا نو مرسى أزكي كبسا مكاكري كاغا سوكور عن نفسك يسوسي Allah ta'ala ya kaddara an haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani gari mai wahalar zama shi ne garin Makka kai in dai ba dan Allah Allah bane ai kai kamar ka ce kai ba za ma a ce ba shi Allah yana da hikima Allah da ya tashi sai ya zaɓi garin maka gari ne da ba a ruwan sama ba haka rijiya ruwa ya fito bishiya in an shuka ba ta tsirowa dabbobi ba sa iya rayuwa a cikin makka kewaye yake da duwatsu da kwazazzabo ga bala'in zafi ga rana amma nan Allah yake so a yi mai ka'aba kuma nan Allah yake so a haifi annabi nan Allah yake so a fara da'awar musulunci shi yasa annabi Ibrahim shi ya fara raye garin Makka da aka ya aje iyalin shi a wani gari mai wahalar zama me yace a garin ma rabbana inni askantu min تأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم اجمع ربنا ليقيم الصلاة نعم فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم عليه السلام يأتي ربنا يا أبنجم inni askantu min zuriyati biwadi lalle ni na zaunar da wani bangare na ta a wani kwari biwadin gairi zai zargi gari ne wanda yake baya fidda tsarai ma'ana ba a shuka a baka ta fito babu bishiya inda baitikal muharram kusa da ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimus sala Allah na ajiye su ne dan su danga kula da sallah akan lokaci mahallu shahid garin maka babu ruwa wadi wadi ne kuma mm. me wadi kwari shi sa ita ka'aba ko yanzu ka je makka za ga in ka zo harami gangarawa kake domin a ƙasa take ga duwatsu wani yanzu ba zai gane wannan karatun ba cewa an ce maka da duwatsu don ka je umararka ka dawo ba ko umara ka je za ka iya ganewa amma wanda ya zauna a makka ya sanya ya maka take yanzu shekara ashirin da suka wuce akwai jabal umar jabal umar ya kai daga nan zuwa layin sarki shin faɗaɗin dutse ne amma yanzu ka ba da sauran da ke sun yi hotel ta ka yanzu wanda ya zo kwanan da zai ɗauka ai babu duwatsu amma kana fita za ka ga ka hau ka sauko duwatsu ne kuma to ya ma ya haka hijiya ba fa sa ba ce dutse ne to haka Allah ya garbi maka? to wai da mushrikai suke so su kura annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa qalu suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba gasgata ka ba hatta tafjura lana min al ya yabu'a har sai ka bulbulo mana da ruwa daga ƙasa ya dinga yin ambaliya dutse bushashe duwatsun maka bakake kirin babu tausayi a cikin dutsen to wai in annabi annabin gaskiya ne ya haɗa ruwa ya dinga wanda ƙwaƙwalwa hankali ba zai taɓa yiwuwa ba wajen su ƙura annabi inda annabi annabin gaskiya ne to ruwa ya dinga bulbulowa daga ƙasa don ya gasgata manzancin annabi idan wanda ba za ka iya ba option na biyu auta kuna laka jannatun min nakhilin sun fi san maka ba a yin shuka ko to mu ga a ce kana da wani lambu min na khilin na bishiyar ne dabino wa inabin kuma mu ga kana da gona ta inabi fatufakkiral anhara khilalaha tafjira ita ma mu ga ruwa yana ta ambaliya a ƙarƙashin itatuwan ambaliya mai sunan ambaliya kaga shi ma ya ƙurace an san ba zai yiwu ba wai amma dai dan hakura annabi to wai yayi wannan kaga suna yi ko. farko sun fara da me ruwa sun san a ɗabi'an maka haka ba zai yiwu ba sai kuma suka ce a fanda bishiya to ina ne ku ce bishiya kawai a kuma bishiyar ruwa ya dinga gudana a ƙarƙashi in wannan bai yi ba me nan kwalaran ma أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وإذا النبي كاسا قلقلو دروا daga ƙasa idan annabi ya kasa bulbulo wato fitar da tsirran itatuwan dabino da inabi kuma ya samar da korama inda annabi ya kasa wannan to ga wani option na uku aw tusqita as-samaa alaina kisafan kama za'amta alaina kisafan ko kuma sama ta tsatsage ta rikito ta faɗo ku ji kidan aw tusqita as-samaa alaina kama za'amta ma'ana sama wai ta yayyage ta kekkece ta faɗo pat pat kama za'amta kamar yanda karaya cewa ba Allah ya ce zai canza kiyama eh, sama ran tashi alkiyama ba to kafin a je ran tashi alkiyama a fara musu samfoti a fara musu samfari wai idan wannan ba za idan annabi ba zai iya sa sama ta kece ta fado ba to auta a ce billah to ka je ka zo da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un auta a ce billah Allahn da kake bauta mai to ka je ka zo da shi. Annabi ya ce to ku Allah su ce na'am. To wannan shine Allah da nake so ku bauta mai. In wannan bai yi ba, amma in za ka zo da Allah kada zo shi kadai. Wal mala'ikati kabila da kuma rundunan mala'iku su rako Allah. Ya ce wannan shine Allah, waɗannan kuma su ne mala'iku. Kuma mala'ikun ƙabilar jama'a inna lillahi wa inna sun san mala'ika kuwa mala'ika ɗaya bai na talaba da duniya annabi ya ce bari ba ku labarin wani mala'ika cikin mala'ikun hamalatul arsh annabi ya ce tsakanin habashi da allan kafaɗa shi tafiyar shekara 700 to kyau shi kake da girman da za ka iya ganin mala'ika mala'ika jibril yana da fiffike 600 in yi haka ya fi duniya girma amma sai ga kan tsigigin kafiri ya ci wai a zo mishi wani mala'ikatu kabila a tattaro mala'iku a ajiye su su ce gaskiya mu ne mala'iku wannan kuma shi ne Allah wannan kuma dan aike ne ku ku yadda yanzu duk wani abu ne mai yiwa wai in basi in dabu bai yi haka ba su ba za su imani ba to idan duk wannan bai samu ba ga wani option na bakwai me suka ce aw yakuna laka baytun na حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا abu na bakwai da suka ce annabi yayi abubuwa goma suka jero abu na bakwai in annabi ya kasa ya zo da Allah ya kasa ya zo da mala'iku ya kasa ya rikito da sama ya kasa ya bulbulo da ruwa daga ƙasa ya kasa ya fitar da tsirrai bishiyar dabino da inabi ya kasa ya samar da ƙoramai to ga abu na bakwai au ya kuna laka baitun min zukhrufin to muga gidanka ya zama gidan zinari kana da wani gida na zinari zukhruf zinari haka abdullahi abbas ya fassara ai min zahabi ya zama gidanka a gina maka wani gida na zinari shine abu na takwas to zinari ina zinari yake ina annabi yake da zinari to ba wai zinare na sarƙa ko ɗan kunna ba gida gida na zinare sai ka ce aljanna a aljanna ne kawai aka gina ta da zinare wannan shine na nawa na bakwai to na takwas autar kafin sama'i ko kuma ai maka fiffike maka ka tashi su ka ka shige sama kuma ba wai ina sama'i ba fi sama'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai annabi ya tashi ya bar ƙasa ba a ya tashi sai ya shiga cikin sama shine autar ka fi samayi sai suka ce kai walan nu'mina lurqiyika ka kaddara ma mun ga ka fire yi sama yace wallahi suka ce wallahi ba su yadda da tashin annabi da yayi sama ba abu ɗaya annabi zai yi za su imani hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u ko san sauka musu da littafi daga sama su dinga karantawa ah, to yanzu ba qur'ani bane ba qur'ani annabi karanta musu ba a'a wai dole sai an yi kwaba a littafi mai kwaba bai da muka karanta a baya filkin fos hmm. ya zama ƙur'anin an bugo shi daga sama ba wai kawai wahayi za a yi ba wa a bugo ƙur'anin mu gan shi da kwaba da suna da komai shine hatta tunazzila alaina kitaban naqrahu har sai an saukar musu da littafi wanda za su karanta da suka ga ya annabi abubuwan nan guda goma mai annabi yace Allah yace kul ga ya musu subhana rabbi tsarkiya tabbatar da ubangiji ma'ana kun faɗa abin da ba zai yiwu ba gare ni amma Allah zai Allah ba zai iya ba hal kuntu illa basharar rasula ni ba ba kowa bane face mutum ya ga sai rigingimo mu da wasu cewa annabi ba mutum bane Allah ya ce annabi mutum ne cikin annabi mutum ne mu amma daraja shi ba irin tamu shi ne kawai annabi mutum ne yana bacci yana cin abinci yana tafiya amma wasu suna cewa annabi ba mutum bane in ka dage annabi ba mutum bane zaka iya kare mutum Qur'ani tunda Allah ya ce annabi mutum ne me zaman lafiya kai dai annabi mutum ne amma dai ka sani annabi ba irin ka ba domin gwamnan Kaduna ba iri ba ɗaya muke da shi ba ya fi ni wani abu ni kuma na fi shi wani abu haka rayuwa ta gada to shi annabi ya fi kowa ba wanda ya fi annabi duk duniya ba wanda ya fi annabi amma sunan shi dai mutum ne shi mutum ne hal kuntu illa basharan ni ban kasance ba face mutum rasulan amma a cikin mutanen ba gaba gari ba ni manzo ne cikin manzannin ma ulul azmi ci ulul azmi ma ni ne babba ina fata kun gane to dan haka shine Allah ta'ala yake cewa wa qalu kafirai suka ce laula nuzila Alayhi ayatun min rabbi da me isa ba ayin goma annabi da wata aya daga gurin ubangijin shi ba kamar wadancan abubuwan da suka faɗa Ƙul Allah ya ce, inna allaha qadirun allah mai iko ne ala an yunzila ayatan ya saukar da aya walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai su basu sani ba da Allah yake saukar da aya to tausayin sa yake ji Allah idan ya saukar da aya dole ka bi amma ba saukar da aya ba za a taimaka wa'azi yanzu kaman yaro ne a gari ya ta iskanci baya azumi baya sallah duk ran da aka kama shi aka kai shi gidan yari yana karkashin kula wasu mata abdullahi tukur ya yi sai ce ba zai sallah ba ya yi sai ce ba zai azumi ba har karatun qur'ani sai ka yi in ka shiga gidan yari a yanzu za ka sha mamaki har hadda qur'ani suke yi bulugul marami iziya risala duk suna karantarwa Allah ya saka malaman nan da alkhairi da haka a nan duniya ka kika in ka shiga gidan yaro dole kai to shi kuma bin Allah ba a son ka ba Allah da karfin siya ba a son ka ba Allah da me a'a ka bi ne kawai dan kana so to shi yasa duk abin da kafirai suka ce a saukar musu na aya Allah ya kiye saukar domin in Allah ya tashi aiko da aya tsoratarwa yake Allah yana faɗa a cikin suratul Isra'i babu abin da ya hana mu saukar da ayoyi sai mai dalili alaramma wa ma mana'ana أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله وما منعنا babu abin da ya hana mu an nursila bil ayati ma'aiko da ayoyi waɗanda za su gaskata annaba annabin gaskiya ne yanzu kamar da suka ce sama ta rikito kamar yadda suka ce a turo musu mala'iku kamar yadda suka ce Allah ya zo kamar yadda suka ce a gidan zinari kamar yadda suka ce a musu ambaliyar ruwa Allah ya ce ba abin da ya hana mu mu yi waɗannan abin illa an kazzaba bihal awwaluna face mun yi irin wannan mutanen farko suka karyata. sai Allah ya bada misali wa ataina samudan naqata mun baiwa annabi salihu naqa lokacin da suka ce ba su yi imani da annabi salihu ba sai wata taguwa ta tsaga dutse ta fito ko to sai Allah ya ce mun baiwa annabi salihu naqa mubsiratan suka ga ayara qarara fa zalamu biha sai suka yi zalunci suka kashe ta idan ba aka ashaha hakin Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati babu abin da yake hana mu aiko da ayoyi wato babu abin da ke sa mu aiko da ayoyi illa tahwifa sai da mu da mutane idan Allah ya ga dama yanzu nan ba sai ya saukar da aya ba ko ga abin da ya faru a tsunami ba ka ga ruwa yana ambaliya ko Allah ya sa dutse ya barin wuta ba abin da ya gagara Allah to amma Allah ya ga dama ya sa teku ta balle Allah ya ga dama ya sa a yi girgizar ƙasa Allah ya ga dama ya aiko da annoba to amma in Allah ya kaji zai firgita mutane ne to shi kuma Allah bai so ku firgice ku bi shi da ƙarfin tsiya Allah yana so ku bi shi ne tsau'an kuna masu yi mishi ɗawa shi sa a cikin sotu shawara ya ce in na sha ننزل عليهم من السماء نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين الله يتي إن نشاء إن من قداما موسى الله إن جعل ننزل عليهم من السماء آية سيما سوقت لو تعايا لك سما وده ذات نونا أنه بقسكيان fa wallat a'naquhum sai wuyansu ma'ana kawunansu kenan ta duka laha khabiina su ba ayar da karfin tsiya kuna ganewa ma'ana in Allah ya saukar da aya to za a imani da Allah ne ba dan shi Allah ba dan tsoron ayar kamar ba ku gane ba shi yasa ko a tarbiyya ba a son ku dinga yi ƴaƴanku tarbiyya da firgici in baka yi sallah ba zan karya ka in ba yi ba zan ci ubanka ba a tarbiya haka sai yaro yayi dan wannan abun tsoron duk ranar da baki nan da ba za ki ci uban shi ba ba zai yi sallah Din ranar da kika je unguwa ba zai yi sallah amma idan kika ce ka dinga yin sallah akwai Allah to babu lokacin da ba Allah akwai mutuwa ba lokacin da ba a mutuwa da haka ku daina yin tarbiya da tsoratarwa fisa da yawa za ka gana cewa malamai su daina duka su daina duka su daina duka ma'ana idan yaro yana yin abu don duka to ranar da kuma dukan ya bi jikin shi ba zai yi ba to shi sa Allah ya ce inna sha in mun ga dama nunzila alaihim minas sama'i ayatan za mu saukar da wata aya daga kan a gare su daga sama fa wallata anaqum la khadina sai wuyan su kawunan su ya duka ya ba ayar da karfin tsiya to shi kuma Allah baya so a bishi da karfin tsiya ya kusan a bishi ana mishi biyayya Allah ka bani ikon yi maka biyayya me Allah ya fi ci gaba da cewa a waccan sura ta suratul an'am wa ma min dabbatin fil ardi wala إن يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الله ثم إلى ربهم يحشرون bayan Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin da ya musu a baya cewa zai tashi alkiyama thumma ila rabbihim yuhsharun duk za a tattara su a gaban Allah thumma ila rabbihim yurja'una gurin Allah za su koma to sai Allah ya nuna ma kafirai su sani tashin alkiyama fa ba mutane kaɗai za a yi mawa ba ba mutane kadai za a yi matashi alkiyama ba sai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a ban ƙasa, wala qa'irin ko kuma wani tsuntsu ya tsiru bi janahihi wanda yake tashi sama da fukafukansa illa umamun amsalukum face su ma al'ummomi ne irin tsarki ya tabbatar wa Allah yanzu mu ba muna da kabilu ba misali muna da 'yan Najeriya, muna da 'yan China, da kaga ɗan Najeriya kaga ɗan China za ka ci wannan ɗan China ne ba sun farmu ɗaya da shi ba ko? Walla ka dabbobi suke. Kamar shekara ɗaya ko watanni ko fiye da shekara ɗaya ba yawa, wani shahu ko wani tsuntsu ne ya faɗo a abinci. Akwai irin waɗannan tsuntsayen a Najeriya. amma ana ganin shi aka ce ba mu taba ganin wannan tsuntsun mai fuska da samfar irin wannan wannan tsuntsun ba ɗan Najeriya ba ne tun daga wata ƙasa tsuntsun ya zo da a yara suka kama shi a yi nan a yi nan a yi nan a yi can kawai sai har masu hankali suka samu labari sai matsala sai suka anshi tsuntsun ana ansan tsuntsun ga wani gashi a tare da shi mabambanta ana dudduba shi kawai sai aga a kafar shi sai aka ga wani zobe kuma zoben da yaren wata ƙasa da sunan ƙasar ma'ana tsuntsu ne na gidan zu na wata ƙasa tun gabanin masu ilimi su gan shi jahilai ma da ba su da ilimin tsuntsaye suna gani suka ce wannan tsuntsun ba tsuntsun ƙasan nan ba ne shi ne wa mamin dabbatin fil'audi illa a walan fa'irin ya tsiru bi jana'i illa umarun amsalikun yadda muke da yarbawa akwai tsuntsaye yarbawa yadda muke da fulani akwai tsuntsaye fulani yadda muke da inyamurai akwai tinkiya inyamura umarun amsalikun kuma suna magana suna jin yaren juna tsuntsaye tawaga ce suna jin yaren junansu kifaye haka dabbobi haka na farko launin marmu daban-daban wasu dogaye wasu gajeru haka ne yanzu idan kaga mutanen turkiya za ga su kartaka kartaka idan kaga mutanen sudan jaru sudan za ka gansu zabga zabga za ka yi ɗan sudan ya kusan tsawon dakin dinnan nan domin akwai wanda ya zo aikin hajji dukkan harami babu mai tsawon shi sai mutum mai tsawo kamata ya tsaya kusa da shi sai ga shi daidai kugun shi akwai wanda aka nuno ya shigo cikin jirgi wallahi bai iya miƙewa cikin jirgi saboda me to haka dabbobi idan kana kallon tumakai in ka ji aikin hajji za ka ga haka za ga tumakan wata ƙasa sun bambanta da wata ƙasa illa umarun amsalukum Allah ya ce ma farraqna fil kitabi min shay'in ba mu sakaci a cikin lawul mahfuz ba alkitabu anan shine lawul mahfuz babu wani abu da muka yi sakaci ba taskace shi ba ina mai tabbatar muku a littafin Allah daidai da tsuntsaye daidai da itatuwa daidai da ƙwari duka akwai su a gurin Allah babu wani ganyen itace da zai faɗo daga sama face Allah ya san yaushe zai faɗo kuma ya tashi fadowa kadawa nawa zai yi kafin ya iso kasa sani idan ya iso kasa zai fadi ne a kwance ko a giciye ko a tsaye Allah ya sani shine ma fa rabbana fil kitabi min shay to dan menene wata ta samu ki baki samu ba ki zai tashi dan menene wata ta yi baki ayu ba hankalinki zai tashi dan menene wata daukaka ta ke ba daukaka ki ba hankalinki zai tashi dan menene wacce ta yi arziki baki arziki ba hankalin ki zai tashi kin dauka Allah ya manta da ke ne ma farquna fil kitabi min shay shi sa a wannan watan da muke ciki na Ramadana Allah yake sabunta budget yanzu duk wanda zai yi kudi bana a cikin Ramadana nan za a rubuta sunan shi duk wanda zai arziki a Ramadana nan ne duk wanda zai je maka a daren Lailatul Qadari za a ce mana sha'ibu maka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik da haka ku nema a gurin Allah ma faratna fil kitabi min shay kuma yamhullahu ma yasha wa yuthbit Allah ya shafa abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so ma na fil kitabi min shay'in babu abin da muka yi sakaci ba mu rubuta shi ba alawul mahfuz thumma ila rabbihim yusharuna kuma gaba ɗaya za a taru a koma gaban Allah Allah ka sa mu je a to ku ba da hankalin kwana Allah ya ce babu wata dabba take yawo a ban kasa dabba ta hada har da mutum duk wanda yake taka kasa sunan shi dabba kun ji wannan sai ya ce me wala qa'irun yatiru bi jarahi ko kuma wani tsuntsu da yake me to me yasa Allah bai ce babu wata dabba a cikin sama ba halittar Allah kasa kawai suke akwai a sama ko babu to Allah bai ce a sama ba domin ko an maka magana na saman ma baka san shi ba sai aka yi baka maganar me me za ka gaya maka na ƙasa ka san mutane ka san dabbobi ka san kaza ka san kaza ka san kaza kun ji wannan amsar amsa ta biyu wani zai ce to Allah ya ce tsuntsu me tashi a sama ko kuma dabba da yake taka ƙasa to akwai kuma wasu halittun da su kuma ba sa tashi sama kuma ba sa taka ƙasa kamar me kifi kada ka wani kifi yana yawo a ƙasa ka taba ganin kada asali rayuwarta a ina take to amma me isa Allah bai ce bai ambace su ba sai malamai suka ce ai qur'ani balaga gare su ma sun shiga duk abin da ke cikin ruwa yana rayuwa ne ɗayan biyu ko dai ya zama rayuwar shi ta yi kama da rayuwar ƙasa ko kuma rayuwar shi ta yi kama da rayuwar sama yanzu kifi yadda kifi yake iyo a ruwa yayi kama da tsuntsu mai tashi ko ko yayi kama da tumakai masu tafiya tsuntsu mai tashi to da haka sai shi ma kifi ya shiga cikin mai sama kada tayi kama da tsuntsu mai tashi ko ko tayi kama da kaji masu tafiya kaji masu tafiya domin tana da tana da me shi sa Allah ta'ala ya ce wa mamin dabbatin fil ardi wala qa'irin yatiru bi jinahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min shay'in Allah ya ce ba mu sakaci ba komai sai da muka taskace shi muka rubuta shi thumma ila rabbihim yusharuna kuma idan kiyama ta tsayu za su a tattara kowa a hada a gaban Allah Allah ka sa mu je a sa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته